Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuda lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Lahadi 18 ga watan Yuli na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baban shugaban Joe Biden ya faɗa a jiya Asabar cewa ma'aikatan shari'a Amurka za ta ɗaukaka ƙara akan wani hukunci da aka yanke kan shirin tarayya da ke kare baki matasa da ke zaune Amurka ba bisa ka'ida ba daga mayar da su zuwa ƙasashensu na asali. yau asabar 'yan sandan kenya sun ce fashewar wata motar da mai ta kashe mutane goma sha uku a yammacin kasar kenya yayin da jama'a suka je ɗiban mai a lokacin da motar ta faɗi wasu 'yan bindiga sun sace akalla mutane sittin a arewa maso yammacin najeriya bayan da suka afka wasu ƙauyuka guda biyar akan babura suna harbiya iska a cewar wani jami'an dan sanda da kuma mazauna yankin da dama kanin labaran kenan Masana sha'anin tsaro a Najeriya sun magantu kan yadda za a magance hare-haren 'yan bindiga a kasar. Da farko fiye da komai shine a kai ma wa'annan maharan 'yan bindiga hari a dazuzzukan da suke zaune suka mayar da shi maɓuyarsu. A jihar Zamfaran Najeriya kuma wasu 'yan bindiga ne suka sace kimanin mutane hamsin tare da harba wata naki a karamar hukumar shinkafi. Dan ta'adda mai garkuwa da mutane da ake kira turji an kama baban shi a Kano sati biyu da suka wuce sanar sanadiyar haka ya yi alkawali cewa duk ƙauyukan da suke yanke shinkafi da zurmi zai tarwatsa su kafin sallah matuƙar ba a sako baban shi ba ya sallah cikin ɗan uwa. Sannan kuma muna tafa da rahoto kan yadda aka yi bikin buɗe masallacin ƙasa a Ghana. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Shugaban Joe Biden ya faɗa a jiya Asabar cewa ma'aikatar shari'a Amurka za ta ɗaukaka ƙara akan wani hukunci da aka yanke kan shirin tarayya da ke kare baki matasa da ke zaune Amurka ba bisa ka'ida ba daga mayar da su zuwa ƙasashensu na asali. alkalin gunduma da ke kudancin jihar texas andrew hannon shine zantar da hukuncin soke shirin na tsohon shugaba barack obama a ranar juma'a yana mai cewa obama ya saba wa doka da ya kafa wannan doka da ake kira daka a takaice a wata sanarwa da fadar white house ta fitar a jiya asabar Biden ya ce hukuncin na hannun babban abin takaici ne, kana ya sabunta kira ga majalisun dokokin da su samar da mafita ta dindindin. A jiya Asabar shugabannin kamfanonin Google da Twitter da Microsoft da kuma Adobe sun yi na'am da sanarwar ta biden kana sun ɗora murya akan kira da ya ga majalisun ƙasar da su ba da kariya ga mutanen da ke karkashin shirin kare baki matasa da ake kira daka yau asabar 'yan sandan kenya sun ce fashewar da wata motar da kuma mai ta yi ta kashe mutane goma sha uku a yammacin kasar kenya yayin da jama'a suka je ɗiban mai a lokacin da motar ta faɗi motar da kuma manta yi karo ne da wata mota kana ta faɗi da yammacin jiya asabar a kusa da garin malanga mai tazarar kilomita 315 daga arewa maso yammacin nairobi a wata babbar hanya mai yawan zirga-zirgar motoci da ke tsakanin kisimu da iyakar uganda mutanen da suka shaidi lamarin sun je da kayan gora domin iban mai amma sai motar ta fashe wuta ta kama waɗanda suke kusa bayan sa'o'i biyu ne ma'aikatan kwana-kwana suka isa wurin bayan an kai waɗanda suka ji rauni a cikin fashewar zuwa asibiti mummunan hatsarin motar da kummai kan hanyoyi masu yawan zirga-zirgar motoci ba abu ne da aka saba gani a kasar kenya ba da ma faɗin yankin afirka ta gabas labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu 'yan bindiga sun sace akalla mutane 60 a arewa maso yammacin najeriya bayan da suka afka wasu ƙauyuka guda biyar a kan babura suna harbi a iska a cewar wani jami'in ɗan sanda da mazauna yankin da yawa a jiya asabar najeriya na fama da karuwar ayyukan fashi da makami da satar jama'a don neman kuɗin a kasari a arewa maso yammacin ƙasar inda jami'an tsaro suka yi karanci yawancin lokuta suke kasa hana satar jama'ar satar mutane da aka yi a baya-bayan nan ya faru ne a jihar zamfara a cikin daren ranar juma'a a cewar mai magana da yawun 'yan sandan yankin muhammad shehu ya kara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike wasu mazauna yankin su hudu sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa wasu mahara ɗauke da makamai sun kai hari akan ƙauyuka a yankin ƙaramar hukumar shinkafi lamarin da ya janyo fargaba suka kuma sace akalla mutane 60 kafin suka tsere zuwa dajin da ke kusa an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu A Najeriya taɓarɓarewar tsaro na ci gaba da ɗaukan wani sabon salo ta yadda hatta su kansu manyan jami'an tsaron ma ba su tsira ba. Shin ko halin da ake ciki ina mafita? Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya yanzu abin na ɗaukar wani sabon salo domin hatta jami'an tsaron ba su tsira ba. A shekarun jiya ne aka yi jana'izar tsohon sufeta janar na rundunar sojan Najeriya, Major General Hussaini Ahmad, da wasu 'yan bindiga daɗi suka yi wa kisan gilla kan hanyar lokoja zuwa abuja al'amarin da masana tsaro irin su dr kabiru adamu ke cewa wannan fa abin tsoro ne abin da ya fito fili a bayyane shine wa'annan 'yan bindiga sun riga sun raina matakai na tsaro da gwamnatin najeriya take ɗauka duk da yake wannan hari da kisa da suka yi mashi wannan general na soja sun yi mishi kwantan bauna ne ba shakka yana da nasaba da yadda ake samun taɓarɓarewar tsaro a ƙasa kuma yana ƙara sa tsoro a zukatan 'yan ƙasa ganin cewa wa'annan manya-manyan sojoji har da su ba a basu ba. Jagoran cibiyar Kaja da ke sa ido kan kyakkyawan shugabanci na gari, Comrade Kabiru Sa'idu Dakata, na cewar irin wannan ta'asa fa akwai abin da ke nunawa abin da wannan yake nunawa shine gaskiya wayannan 'yan ta'addan sun nuna ma gwamnati cewa sun fahimci cewa ta gaza dole gwamnati sai ta yi duk abin da ya kamata a samu cewa a gano maboyar waɗannan mutane a tinkaru waɗannan mutane kubutar da waɗannan waɗannan mutane so ya kamata gwamnati ta nuna ma waɗannan tsageru cewa ta fi su shiri ta fi su hanyoyin da za ta dakile yunkurin su na cutar da al'umma Yayin kuma da ake ci gaba da zaman makokin wannan janar da aka wa kisan gilla. Can a jihar Zamfara wasu 'yan bindiga daɗi ne suka farma ƙauyuka 24 a ƙaramar hukumar shinkafi inda suka kaddamar da kisan kare dangi irin na kan mai uwa da wabi tare da sace kayayyakin abinci da kuma yin garkuwa da mutane masu yawan gaske. Inda a wani ƙaunin ke cewar a yanzu haka tuni 'yan bindigar suna garkuwa da mutane sama da ɗari a wannan yanki. Yayin kuma da 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da yan garkuwa da ɗalibai a jihohin Kaduna, Niger da Kebbi. To ko a irin wannan yanayi na damarmalewar sha'anin tsaro a Najeriya yanzu menene abin yi? Masanin tsaro Dr. Kabir Adamu ya ce akwai mafita. na farko fiye da komai shine a kai ma wa'annan maharan 'yan bindiga hari a dazuzzukan da suke zaune suka mayar da shi mabuyarsu ita rundunar sojan najeriya da sauran ɓangarori na tsaro su yi bincike su gano wa'annan sansani-sansani na wa'annan 'yan bindiga su kuma kai musu hare-hare bayan sun kai musu ɗin Wayan da aka kama an kama da aka kashe an kashe su haɗa kawunna da gwamnatoci na jihohi a tabbatar da cewa an mamaye wayannan dazuzzukan ta amfani da hanyoyi na fasaha na zamani kar kuma a koma barin dazuzzukan nan haka yadda ba zai su wayannan yan bindiga ma su samu daman koma ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. ma'aikatar kiwon lafiyar Birtaniya ta tuntuɓi Firaminista Boris Johnson da ministan kudinsa Rishi Sunak domin su sanar da su sun kusanci wani da gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19. Ofishin gwamnati na Downing Street ya faɗa a wata sanarwa yau lahad cewa za a rika yi wa mutanen biyu gwaji a kowane wuni domin su samu damar yin aiki daga nan ofishin gwamnatin amma kuma za su killace kansu da zaran sun bar ofis. sanarwar na zuwa ne bayan da sakataren kiwon lafiyan birtaniya saji javed da ke jagorantar yaƙi da coronavirus a ƙasar gwaji ya tabbatar da ya kamu da covid-19 a jiya asabar kana tuni ya fara killace kansa cutar covid-19 tana ƙara yin sama a amurka da ma faɗin duniya wanda galibi nau'in cutar ta delta ce ke haddasawa yankuna da dama sun fara komawa ga matakai kamar saka takunkumi domin rage bazuwar cutar a ƙarshe shugaban 'yan sandan kasar colombia george vegas ya ce wani tsohon jami'in ma'aikatar shari'an kasar haiti joseph felix bedio shine ya ba wasu sojojin colombia umarni su kashe shugaba juvenal moyes da farko an faɗa wa sojojin da suka sami horo na musamman cewa aikin aikinsu shine kama shugaban kasar a cewar shugaban 'yan sandan colombian wanda kasarsa ke gudanar da nata bincike game da lamarin a lokacin ganawarsa ta farko da sojojin biyu da suka hada da dubeni capado da germany rivera baidu ya faɗa musu cewa bai san ranar da ya kamata a yi kamen batukum a cewar vegas kusan kwanaki uku kafin halin joseph felix badio ya faɗa wa da rivera cewa sai dai su kashe shugaban na haiti a cewar vegas A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya mahara 'yan bindiga sun cilla nakiya wanda ya yi ta'adi a gidan magajin garin Shinkafi a daren ranar Juma'ar da ta gabata. sannan kuma suka sace kimanin mutane hamsin a ƙauyuka da kewaye da garin shinkafi kamar yadda za ku ji a rahoton da wakilin sani sha'ibu malumfashi ya aiko mana da ya fara da kalaman dakta tijjani shinkafi na jami'ar usman fodiyo da ke sokoto wannan al'amari ya faru ne sanadiyar kama uba ga shi fitaccen dan ta'adda mai garkuwa da mutane da ake kira turji an kama baban shi a kano sati biyu da suka wuce sanadiyar haka ya yi alkawali cewa duk ƙauyukan da suke yanke shinkafi da zurmi zai tarwatsa su kafin sallah matukar ba a sako baban shi ba ya sallah cikin yan uwa To yanzu a wani halin ake ciki? Ko da suka halbo rocket ɗin gurnet ɗin sai faɗo daidai inda magajin garin shinkafa yake kwanci. kafin su yi wannan tsakiyar dare da safin jiya sun kori mutane a ƙauyuka sun kai goma. A halin da ake ake ciki sun kama mutum ashirin a mabera sun kama sama ga mutum ashirin a badarawa da kwari da sauransu sun kama mutum ɗaya a shanawa sun kama mutum biyar a shinkafi a yau ma da safin da an tsinci wata gawa sun kashe mataimakin shugaban a makaranta yan mata da take moriki akan hanyar su zuwa wurin aiki moriki safiyar jima'a yanzu gaba ɗaya garin ciki yake da yan gudun hijira Na kuma sami zantawa da shi magajin garin Shinkafi Alhaji Ali Ibrahim don jin yadda al'amarin ya faru. kusan dai goma da rabi ne na dare. Kuna ganin kamar sun shigo garin ne ko dai daga inda suke ne suka harbo wannan gwamnatin? ba su shigo gari ba daga inda suke da ni. Wannan ɗan sa'in sani da su mutanen daudin kamar misali a ce an kama masu wasu nasu. Eh to abin da suka ikirarin shi wannan din an kama baban shi. Kuma baban nan aka kama ba cikin jihar gama aka kama shi ba. Shi ya kawo abin. Ya nuna cewa eh, an haɗa baki da mutanen mu ne na aka je ta aka kama shi. Don baban na jihar Kano. An sanar da hukuma. a hukuma tana da masaniya kuma tana ɗaukar mataki. Me baiwa gwamna shawara game da harkokin tsaro mukaddashin Speto General na 'yan sanda mai marabus mamman tsafe wanda ya tabbatar mani da aukuwan haka tare da karin bayanin matakin da ake ɗauka. To lallai kuma gaji da kanshi ya kira ni yana faɗa min cewa lallai ga gidan shi an jefa mar wani abu wanda ma ka ba gidan ba za ka tsammani wani gaskiya ba. To yanzu akwai wasu matakai da aka ɗauka gane da ganin an taimaka wajen ƙara inganta shirye da aka yi dai na yadda za a tallafa ma wa'annan 'yan gudun hijira da kuma tabbatar da an kara upgrading offensive na su jami'an tsaro na samu magana da wanda kuma na tabbata yana magana da manyan shi waɗanda ke bisa gare shi don mun masu irin wannan bayani kuma cikin ikon Allah na san ba da daɗewa ba za a ɗaukar duk matakan da suka shirya. Sani Shabi Malafashi, Murya Amurka, daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani, To daga Najeriya sai Ghana, inda wakilin Ridwan Abbas ya aiko mana da rahoto kan yadda aka yi bikin buɗe masallacin ƙasa a Ghana, wanda shine na biyu mafi girma a Afirka ta yamma. Bukin bude masallacin na ƙasa ya samu halartar mashakuran mutane da sun ka hada da shugaban ƙasar Ghana Nana Ado Danko Akufo Ado da mataimakinsa Alhaji Bahmud Bawumia sai shugaban ƙasar Niger Mahama Bazoum da ah, ma'aikatar diplomasiya da ministocin ƙasa da jakadiyar Turkiya da kuma shugaban sashen addini na Turkiya limamai daga wasu ƙasashen Afirka da sarakuna da sauran tarin jama'a. sai dai a dalilin cutar covid-19 a iyakance adadin mutane da suka halarci bikin a cikin jawabinsa na gabatar da shugaban ƙasa mataimakin shugaban kasar alhaji mahamudu bawumiya ya ce abin farin ciki ne ko fariya gare shi gabatar da shugaban kasa na nadu danko kufa ado wadda ya nuna sha'awarsa wurin halartar bukin buɗe masallacin na ƙasa wannan wani abin tinkaho ne gare mu 'yan ghana inda ake samun shugaban kasa da sauran addinai daban-daban waɗanda ba musulmi ne ba kirista da sauransu su tattaru wurin buɗe masallaci wannan sai a ghana ake samun samun haka shugaba akufa ado ya nuna farin cikinsa da halartar bukin buɗe masallacin na ƙasa sa'an nan ya ce A bisa la'akari da inda masallacin nan ke tsaye da'iman na hango shi sai in samu wani farin ciki saboda ko ba komai yana ƙara wa birnin akra kima saboda tsananin kyawunsa wani abin farin ciki shine ko da yake kirista ne sun kafi yawa a nan kasar ganin alama ta islama ya kawata mana kasarmu yana ƙara faranta mun rai kuma hakan na nuna yadda muke zama da juna salamun salamun A cikin hudubarsa bayan bude masallacin babban limamin kasar Sheikh Usman sha rubutu ya yi wa shugabancin Turkiya addu'a tare kuma da gode wa Ubangiji Allah. Shugaban Turkiya shi a da sahibin nasari wa tabari shi ne da ɗanyi Allah ya tabbatar da biyan bukatarsa ya kawo masa tsira da duka wanda yana tare da shi na da mataimakansa Allah ya canja maka ne ka gode ya kara maka sai dai na yi kicibis da sheikh ibrahim mansur na kaduna a wurin bukin ga abin da ya ce game da wannan masallaci duk musulmin afirka ya yi farin ciki ballantana musulmin kasan ghana farin ciki ya sa muka taso tun daga najeriya muka zo mu taya yan uwan musulman kasan ghana farin ciki da samun wannan masallaci wanda ke a afirka yana daga cikin manyan masallatan da babu irin su saboda haka ina roƙon Allah baraka wa ta'ala ya sa wannan masallaci za a garaya shi ne da zuciya ba da jiki ba za a garaya wannan masallaci da sallah da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ba da wani abu ba Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalar matasa da yanar gizo. Kamar koyaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Murtala. To a makon nan mai karewa wani batu da ya dau hankali a Najeriya musamman ma a majalisar tarayyar kasar shine takaddamar da ya barke tsakanin 'yan majalisar kan kudirin gyaran fuska da dokar zaɓe na shekarar 2023 ta hanyar amfani da yanar gizo wajen kada ƙuri'a da sanar da sakamakon zaɓe lamarin da ya kai ga gayyatar hukumar kula da kafofin sadarwa ta kasar NCC don shiga tsakani da kuma bayyana cancantar Najeriya wajen amfani da wannan tsarin fasahar a babban zaɓenta da ke karatowa. Shirin matasa a duniya yanar gizo ya jiyo ta bakin khalifa bin yahaya masani a fannin shari'a kana wanda ya fice a kafofin sada zumunta ko wannan tsari na amfani da yanar gizo wajen fidda sakamakon zaben zai samu karbo a najeriya a irin wannan da yanayi kamar da kika tambaye ni um, ba na tunanin cewa mun kai wannan matsayin muna gani ko mu nan da za ka haɗa ka haɗo 3G ka haɗo 4G ka haɗo komai amma za ka kasa abubuwa sannan kuma har yanzu kasan mun san yanayin yadda kasan da ake ciki uh, abu ne wanda za mu ga abubuwa dama suna faruwa a ce an yi hakin a account in wani an yi kaza so babu tabbacin a ce za a samu sahihan za a samu ingantaccen abin da ake bukata a takarda dai of course mun sani advancement za a kai lokacin da za mu kai wannan amma a halin da ake yanzu dai kuma in aka duba za mu ga da dama mutane ma ba su san yadda ake amfani ma da wayannan abubuwan ba kamar ni yanzu na inda za mu haka ya biya ni amma kuma abu ne wanda it goes beyond me ba ni kadai bane ya kamata dai a zauna a dube shi kuma ya zama cewa an sa wato interest din jama'a ya zama shine a gaba ba wai a tsaya ana bibiya akan abin da shafi jami'a Wannan lamari dai ya janyo rarrabuwar kawuna tsakanin mabiya manyan jam'iyyu biyu a Najeriya, wato jam'iyyar adawa ta PDP da jam'iyyar da ke rike da mulki ta APC, inda 'yan jam'iyyar PDP ke goyon bayan wannan kuduri kamar yadda tsohon sanata Kana sakataren jam'iyyar na ƙasa Umar Ibrahim Tsauri iya karin bayani. Lokacin da muke ciki yanzu lokaci ne na abin da ake cima digital time. Duk abin za a yi yanzu so ake a yi cikin sauƙi ta yanar gizo. Mun fahimci wannan kuma mu mun tsaya akan wannan wannan kuma shi muke so a yi amma abun da ya faru a majalisar dattawa ya gwada ma 'yan najeriya irin wakilan da suka zaba don me kowa ya sani idan za a yi zaɓe na zahir ya kasance babu transmission daga lunhar zaɓe zuwa wuri na gaba to an shirya maguɗi kenan dama mu abin da muke ta faɗi shine shugaban ƙasa ya sa ma dokar zaɓe hannu a domin a yi zaɓe mai inganci to shigowa da wannan tsarin na cewa kada a yi zaɓe a yi transmitting sakamako online to wannan ya gwada maka cewa an shirya lai maguɗi za a yi don haka ya kamata 'yan najeriya su gane cewa yin zaɓen kusan mu a gare mu sai mu kamar kila baya da amfani domin already an riga an shirya za a yi idan aka yi zaɓe da card reader inda duk aka jefa ƙura'ai to wannan ƙura'ai za a gani an transmission nashi domin in ka latsa shi to dubu ɗaya zai gwada amma sai ya kasance a su mutanen apc sun tabbata tabbatar duk mai rai da hankali a yanzu baya zaben su mu kuma mutanen pdp mun yi imani cewa in dai zaɓe za a yi to mu za mu zaɓe a ɓangaren apc kuwa jigo a jam'iyyar mustapha salihu da ke zawarcin shugabancin jam'iyyar ta ƙasa cewa yake gaskiya turawa suna cewa ba za ka iya kai bitin technology ba duk abin da ta zamani ce da ƙyarka ka ce za ka kawo abun da domin wanda suka zona suka yi tunani wani abu ba wani lokaci suna la'akari da abin da aka yi da ne suka kawo abin wanda zai kawo sauki suna neman mafi sauki ne amma wani lokaci dole ka duba yanayin kasanta ku ko kuma yanayin da kuka ciki kafin za ka ce dole ka kawo wani abu da ana amfani da shi a ingila ko kuma a amerika mu a nan yanzu muna da wadansu matsaloli wutan lantarki a wayansu wurare ga harkan tsaro kuma ita ta kawo har wayansu wurare ma mas din gidan waya din nan da irin wuraren su borno din yanzu domin harkan boko haram din nan yanzu yawancin su ma yanzu babu network a wajen so ta ya kuma za ka yi zabe zaben kamar na takarar shugaban kasa yanzu da ya kamata abu ne da yake akwai za ce an fara daga karfe bakwai na safe a zuwa karfe hudu ko kuma biyar ga yadda doka ta ce dole a yi kaza a yi kaza daga karfe kaza zuwa karfe kaza an gama kaza to in ba ka da dama ko kuma in wani su wurare ba su da dama da za su su ma za su amfani da duk wayannan gidan waya da mai dinnan nan abun zai zo yanzu ma za ta ya musu yancin su kuma a cikin wannan din ma abin da kake gudu dama sai ya faru kuma wasu su amfani da daman su juya ko kuma su muke zaben so ina ganin ba dole ba ne mu ce wannan abun ta aiki a amurka ko kuma a ingila dole mu tun da mun san yanayin kasanta mu yanzu dole mu yi abin da za ta fi dacewa da yanayin da muka samu kanmu yanzu na ɗaya kenan na biyu kuma irin wannan abubuwan babu bane da za a tashi rana tsaye kuma dare ɗaya kawai a ce ga abin da ana gyara su dole a dan ɗauki lokaci tukunan a fahimtar da mutane a enlightening mutane ga domin wani yanzu ma ka ce ga electronic voting system bai gane abin da zai yi ba har yanzu a ga wani ma in ka je banki ko kuma ka je gaban atm suna jira ka nuna masu abin da za su danna so ba mu samu wannan isheshen lokaci ba da za mu ce mun riga mun samu dama ma an koya ma mutane yadda abubuwa din za a tallafa ko kuma yadda abubuwa din za a amfani a halin da ake ciki kan wannan batu hukumar kula da kafofin sadarwa ta Najeriya NCC ta shaida wa 'yan majalisar wakilai cewa hukumar zaben Najeriya wato INEC ba za ta iya aikawa da sakamakon zabe ta hanyar amfani da yanar gizo ba daga dukkan rumfunan zaben kasar. A shekarar 2019 kididdiga ta nuna cewa kashi 30 na al'ummar Najeriya ke amfani da fasahar 3G da 4G a kasar da ke da yawan al'ummar da ta kai miliyan 250. nan za mu naɗa tabarman shirin na wannan makon a yanzu dai a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim da na shirya shirin ke mana fatan alkhairi sai mako na gaba da yardan allah za a ji mu tare cikin shirin. to a gaida shamsiya hamza ibrahim yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman ka lafiya a da Bala kofar sabuwa suka ce muna jajanta wa kasar Jamus a game da iflayin ambaliyar ruwa da ta kashe mutane fiye da 150 a kasar da fatar Allah ya tsare gaba. Sako na gaba ya fito ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga annabi Rijau suka ce biyoyi Hausa yau kira zami ga 'yan uwanmu matan aure masu cin zarafin mazajensu don ba sai musu rigar a bayar da za su yi kwalliyar sallah ba da cewa ya kamata su ji tsoron Allah su daina domin bana kowa ya san halin da ake ciki na tsadar rayuwa don haka mu bar su su ji da abin da ke damun su domin wallahi mafi yawancin magidanta da zulumin buhun masara suke bacci da shi suke tashi don haka ba batun sai mana rigar a baya suke yi ba a ƙarshe muna roƙon Allah ya raba mu da talauci don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja jihar Kogi Najeriya suka ce shakka babu yanayin tsadar kayan masarufi ya sanya yaguwar ɗumbin magidanta wajen tunkara shagulgulan babbar sallah da ke tafe batun siyan abin layya an jingine ta sai wane da wane ko kuma 'yan rabba naka wadata mu fatan mu Allah ya sa a yi sallar bana tare da mu cikin koshin lafiya. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To baballa a takaice shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya Asabar cewa ma'aikatar shari'a Amurka za ta ɗaukaka ƙara akan wani hukunci da aka yanke kan shirin tarayya da ke kare baki matasa da ke zaune a Amurka ba bisa ka'ida ba daga mayar da su zuwa ƙasashensu na asali. alkalin gunduma da ke kudancin jihar texas andrew Hanning shi ne zantar da hukuncin soke shirin na tsohon shugaba barack obama a ranar juma'a yana mai cewa obama ya saba wa doka da ya kafa wannan doka da ake kira daka a takaice a wata sanarwa da fadar white house ta fitar a jiya asabar biden ya ce hukuncin na hannun babban abin takaici ne kana ya sabunta kira ga majalisun dokokin da su samar da mafita ta dindindin yau asabar 'yan sandan kenya sun ce fashewar da wata motar da mai ta yi ta kashe mutane goma sha uku a yammacin kasar kenya yayin da jama'a suka je ɗiban mai a lokacin da motar ta faɗi motar da kuma manta ya karo ne da wata mota kana ta faɗi da yammacin jiya asabar a kusa da garin malanga mai tazarar kilomita 315 daga arewa maso yammacin nairobi a wata babbar hanya mai yawan zirga-zirgar motoci da ke tsakanin kisemu da iyakar uganda masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma liu sahil da ya ba da umarni kama injiniyan mu ne yanzu ni muhammad hafiz baballe ake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc